This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha uku da goma sha tara da ishirin da biyar da talatin da ɗaya da sittin. Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da Niyya FM ko ku ji mu ta intanet ko da yaushe kuma daga ko ina a hausa.com. sauraron mu da wannan dare assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku halima jumrau ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan lokaci daga nan birnin washington dc inda yanzu haka ake zuba mana da kankara da fatan duk cikin koshin lahiya To kamar kowace asabarwar haka Ibrahim ka almasi garba zai gabatar da shirin mu tattauna amma sai bayan labaran duniya. tare da sallama sojojin najeriya sun ce sun samu nasarar kwato muhimmin garin nan na baga daga 'yan kungiyar boko haram yayin da bangarorin biyu ke ta kokarin ganin kowane su ya amshi mallakin jihohin arewa maso gabashin kasar a sakon da rundunar sojan ta aike ta twitter yau asabar ta ce ta sake kwato garin baga wanda ya shiga cikin halin oni yasu a hannun masu tada kayan baya a cikin farkon wannan shekaran inda aka kiyasta mutane kusan dubu biyu ne suka salwanta shi dai wannan gari na baga yana muhimmin bakin iyakan najeriya chad niger da kamaru wanda ke hannun 'yan boko haram tun farkon watan jiya sa'in da mazauna wannan garin suka gudu domin su tsira da rayukansu rundunar sojan ta ce an wato sakamakon batakashin da aka yi tsakanin sojojin da 'yan boko haram a yau an samu mummunar koma baya wanda yanzu abin da ya rage shine su tsaftace wasu sassan garin da suka yi a halin yanzu don haka rundunar sojan ta yi alkawarin ba da ƙarin bayani a wani lokaci nan gaba suka ce an sake kwato garin ne da gudunmawar gamaryar sojojin ƙasar wanda ya samu goyon bayan sojojin sama garin baga wanda ya yi suna da, wanda yake kusa da garin doron baga inda sojojin taron dangi ke yaƙi da boko haram suke kuma an ƙara tsananta faɗa ne tun a watan da ya shige musamman da yake sojojin kasashen Nijar, Chadi, Kamaru da ita kanta Najeriya suke wa waɗannan 'yan tada kayan baya taron dangi. Boko Haram dai abinda yake nufi shine ilimin zamani haramun ne wanda kan ya kashe dubban 'yan Najeriya tare da kai hare-hare a shekaru biyar ga makarantu, garuruwa, kasuwanni, coci-coci, masallatai da wasu gine-ginen gwamnati. Sabon sakataren wato tsaron Amurka Ashton Carter ya ce yana sa ran ya tabbatar cewa ya bar wani abin a zo a gani a afghanistan sakataren yana magana ne a wani ziyara da ya kai a kasar wanda shine ziyararsa zuwa wata kasa na farko tun lokacin da ya kama wannan aikin kada ya yi wa taron manema labarai jawabi ne jim kaɗan da saukarsa a babban birnin ƙasar na afghanistan wato kabul ya ce makasudin wannan ziyara tasa shine ya tabbatar an samu nasara mai ɗorewa akan ayyuka da ƙasar amurka ke yi a ƙasar ta afghanistan ya ce shugaba obama ne ya umarce shi da ya zo ya gane wa idanunsa domin ya tantance ayyukan sojojin amurka a kasar na afghanistan kuma bai ɗebe tsammanin janyewar sojojin ba sannu akan hankali idan buƙatar hakan ta taso kata ya ce haka kuma zai tattauna wannan batu tare da ƙoƙarin yaƙi da 'yan taliban da shugaban ƙasar ashraf gani a lokacin wannan ziyara tasa haka kuma zai gana sojojin ƙasar amurka da suke wannan ƙasar ta afghanistan ɗaya daga cikin hadiman shugaban abel rabbo masud hadi na yemen ya ce ya bar babban birnin ƙasar ta sana bayan da 'yan shi'a suka sake shi bayan ya yi makonni tsare a hannunsu wannan hadimin dai ya shaida wa manema labarai na ƙasashen turai cewa shi kansa shugaba hadi ya fari kudancin birnin aden inda can ne garinsu na haihuwa shi dai tsohon shugaban ƙasar an tsare shi a gida ne shi da ministocinsa bayan da 'yan ƙungiyar shi'a suka tuntsar da gwamnatin nasa na ƙasar yemen sai dai kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya a cikin wannan satin ta cimma matsaya cewa 'yan ƙungiyar ta wato shiya su gaggauta mayar da shugabancin ƙasar ga shugaban da suka ture wanda kuma shine ke da goyon bayan amurka ƙasar yemen dai ta shiga cikin rudun siyasa tun lokacin da wato 'yan tawayen hutawa suka ce sun karɓi mulkin ƙasar. Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto labaran duniya. Masu saurare yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban hukumar zaɓe Farfesa Jega ya bayyana gaban majalisar dattawa inda ya ba da bahasi kan dalilan ɗage zaɓe da nanata cewa da na'urar tantancewa za a gudanar da zaben watan gobe. 'Yan bindiga sun tarwatsa taron kamfe na APC a Okirika jihar Rivers inda har ɗan sanda ɗaya rasa ransa. Hamid Ali na APC ya nuna bacin rai. To saboda sun ga zaɓen nan in an yi shi aka yi sahihin zaɓe za su faɗi. Fani Kayo na kamfe din Jonathan ya kushe caccakar Obasanjo ga Jonathan da nuna Jonathan din na son makalewa kan mulki kamar Laurent Gbagbo. Kayo da ya ce Obasanjo ya tsani Jonathan ne idan ya kasa juya shi kamar raƙumi da akala. ba da dadewa baya sai Obasanjo ya keta takardar shaidarsa ta PDP. Shugaba Jonathan ya tura sunayen waɗanda yake son a nada minista don mai gurbin waɗanda suka tafi neman gwamna, ciki da madan Akwashiki daga Nasarawa da za ta mai gurbin labaran mako da ya koma Abga. nasira da Malik Hamidar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu runtuma zuwa zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda har yanzu wakilin namu Nasir Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan gudumawar ƙasashe makwabtan Najeriya da kuma matakan da Najeriya kanta ke ɗaukawa na magance fitinar Boko Haram don a samu gudanar da babban zaben Najeriya da ke tafi cikin natsuwa. Yau za mu ɗora ne daga inda Nasir ke komawa ga Malam Kabiru Abdullahi. wanda ya nemi ƙarin haske daga wajen shi game da yadda zargin sace shanu kan kawo tashin hankali. Abin da za mu so na sani ga mutanen da ba san wannan yankuna da kake lissafawa ba, shin shanun nan na Fulani ne ko kuma mutanen yankin akwai masu kiwo waɗanda ma ba Fulani ba ne? Shanu kan akwai na Fulani akwai kuma wanda ba na Fulani ba. to yaya za ka kawo hasashen cewa misali satar shanu ka iya kawowa har ma ya kawo rikicin da zai shafi waɗanda ma ba su taɓa yin kiwon shanun ba ya faru lokacin joshua dare eh ma'ana in an sace shanu ma'ana ba akwai barayi kusan a ko'ina kuma ba ko'ina ne ake faɗa ba haka ne ka bayyana wa mutane yaya kake ganin yaya satar shanu zai iya jawowa har ya shafi faɗa a cikin al'umma gaba ɗaya satan shanu abinda zai jawo saboda in da a zo satan ana zuwa ne da bindigogi kuma idan an zo kafin a sace sanun da ka samu da wuya ba a ce an kashe mai kiwon ko kuma masu shanukan ba to kaga duk mutumin da aka kashe nashi ya gani zai ce zai rama ne a wannan lokacin to in ya je garin rama sai gabin ya dawo fada oh kana nufin eh, su ko fulanin ko ko masu shanun Ah, su ne sai su zo su ma sai su rama waɗancan ma sai su ce a ah, su ma za su sake rama har abin ya zama babbar fitina kenan kwarai kuwa saboda wani rama an je ramawan wanda ma ba shi ne aikata ba sai ga abin ya shafe shi sai ga kuma shi yan uwan shi ma sun ce su ma ba su yadda ba sai ga fada ya haure amma wannan yankin kusan zan ce yanzu kamar mutane suna zaune lafiya ai ah, kusan zan iya cewa sun yi karatun ta natsu in ji masu iya magana Ah, ba ga wannan irin al'amari ba zai iya haddasa wata fitina ba tun da mutane ana ta tattaunawa tsakani an samu zaman lafiya an samu zaman lafiya a baya amma yanzu abubuwan da ke tasowa ana so a koma gidan jiya to a ganin ka kai da da yake daga wannan yankin kake kuma ga kana a abuja ka je ofishin yan sanda ka dawo wani mataki kake ga ya dace a ɗauka a takaice wanda zai hana wannan hasashe da kake faruwa matakin da za a ɗauka shine hukumar 'yan sanda su sa su 'yan sandan da suke wannan yanki su yi gaggawan fito da bayanau daga ina aka kwaso shanun nan suwa suka sato shanun nan suwa ne masu shanun nan menene ya sa shanun nan suna nan a wurin aka waye gari aka ce an sake sace su kuma kana jin shanu sun kai nawa ne ma da aka gano sama da talatin ne to a kan shanu misali kamar talatin da wani abu kuma kaga dai duk shanu talatin ya zan ce ba su kai kamar ran darajar ran dan adam ba kwarai kuwa amma ka gani a kan wannan shanukan sai ya zamana an kashe ran mutane sama da dun yanzu in na maka bayani bai wuce sati ɗaya ba akwai wani ana ce mishi bala ba ka son masi ya fita bayan gari na aka kashe shi aka sassare shi kagan ana zaune lafiya kana da yancin ka je ko ina ka fita ka je wani wura sassare ka kuma da aka sassare shi nan ga hoto har aka binne shi amma har yau baka ji su wane ne suka kashe shi ba Idan jami'ai ko hukumomi suka ji wannan korafi naka, shin in ana neman ka za a iya samun ka kuma in za a same ka a ina za a same ka? Kwarai kwada a same ni tunda akwai numban adireshi na a letan da na kai mishi akwai kuma numban waya na. Bishir ma shi kaji abin da shi Kabiru ya faɗa. shin kana jin mutum ɗaya zai iya rungumo irin wannan magana da ya kawo ta ta yi wani tasiri ko a nan tare? e eh, ita magana ko mutum ɗaya kawo ta ko mutane da yawa ya kamata a bincika a gashin menene ke ƙasa Don in ya hito kila yana iya mamaye duniya so in aka ji irin wannan ya kamata jami'an tsaro da shugabanni wanda allah ya alakata ma wannan shugabanci su bincika su ga gaskiya al'amari amma su kamar maganar mutanen plateau ai su yanzu alhamdulillah tunda ai kamar suna cikin kwanciyar hankali ne sabanin mutane na gabas ta arewa maso gabas wanda su yanzu wani yana gindin ruwa wani yana waje wani ma bai san inda yake ba nasiru ya shiga cikin halin haula bai san ina yake ba Allah sarki ɗaya shi muke bautawa kai da ni ni ne maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni jihar mu guda ɗaya ga kasar mu guda daya kai da ni so irin wannan kuma mutane ni kiran da zan masu daga karshe kowane ya zo a samu 'yan sandan sa kai wato abinda ake cewa community policing dole ne mutane su tashi su kare kansu saboda gwamnati ta nuna cewa akwai gaza ta tare da ita wato ma'ana ya za a ce gwamnati ta gaza bayan ga jami'an nan muna gani kuma jami'an nan ana biyan su albashi domin su gudanar da wannan aiki to ai mai magana na baya yin magana ka san duk aiki in kana yin shi baka da cikakken kayan aiki akwai matsala ma zuru wannan wayan zai rike ma ak eh, 74 eh, wani kuma zai zo da babban eh, ak 47 wani kuma zai zo da babban makami wanda zai ambushin din wuri gaba daya taro tsako ku tashi daga aiki ai matsala bishir mashin ka duba kamar ma yaƙi ne ake na ƙunar bakin wake wanda yara ƙanana za su jidi goma ba mai su je su ta gwamnati wani irin in ba dai ana so kuma gwamnatin ta rika amfani kuma da wasu dabaru na alam wasu dabaru na aljanu baya za a yi a gane irin wannan in ya zama mutanen nan suna buya ne a cikin jama'a suna aikata yanda za a yi a gane malam nasiru na ce ma in akwai shugabanci na gari za a gano wannan abu kar ka manta kwana-kwana nan a faransa an samu irin wannan mutum mutum goma sha uku aka salwantar da rayukansu amma gaba ɗaya aka samu gwamnati ta baza jami'an tsaro cewa wajen mutum dubu tamanin su shiga domin su farauta wani abu. O kana maganar jaridan nan da ta buga wani abu da ya shafi Yawwa shi maganar shugabanci na gari ma Nasiru inda akwai shi da zaran mutum ɗaya na duniya an taɓa ma ɗan ka to dole za ka tashi tsaye. amma yau mutum goma sha uku nan kullum duk rana ta duniya sai an kashe su a najeriya man nasu amma gwamnati ta gaza komai ba za ta iya taɓuka komai ba to ai abin da kake magana wannan kuna bakin wake shin a najeriya aka fara yin shi ai akwai abubuwa waɗanda idan suka same ku ko suka same ka kana fita waje ka nemi wanda abin ya fara samun shi a da ya da ya same shi yayi kuna bakin wake yaƙe-yaƙe ba a najeriya aka fara ba an yi kasashe da yawa a duniya daban-daban me zai hana ita gwamnati ta tura jami'ai su ta yi su bincika su gani cewa to irin kuna bakin waken nan ta yaya za mu bi mu ga kawo mun kawo karshen shi to ba abu ne sabu duk wannan abu ya koma dai ga maganan nan ta shugabanci mara kyau da muke fama da shi shugabanci mara kyau da muke da ko ko in burus da shugaba Jonathan ya nuna da rayuwar mutane da Lallai fa to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Allah To an ce daga na gaba ake gane zarfin ruwa. Wannan shi ya kamu gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta kare arewar daga fadawa ruwa mai zurfi. Yau dattawan da za su sake mana jawaban su ne janar sakatare na kungiyar Kiristan Najeriya kan Dr. Musa Asaki da kuma Sheikh Yusuf Sambar cikin. Da farko dai ga Dr. Asaki. Eh, masu sauraron mu barka, na gode da wannan lokacin da kuka bani. sunana Reverend Dr. Musa Asake, General Secretary na Christian Association of Nigeria kan. Ina so masu sauraron mu su sani duk dan arewa da yake dan arewa yana zama a cikin bakin ciki a wannan lokaci. Rashin zaman lafiya da hadisin da ke akwai, kise-kishen da ake yi, kone-konen da ake yi, abin ya dame mu. Tambayan da kowanne dan arewa da dan Najeriya gaba ɗaya ma ke yi shine me ya kawo wannan ba haka muka saba zama ba wa ya kawo wannan masifan me yana so ya samu daga ina ya fito me yana so ya samu a ƙarshen wannan abin san wannan mutum ko waɗannan mutanen ganin irin kisan nan da ana yi bai dame su ba har ya kai ga inda suka ba arewa banzan suna masu nema su zo su yi kasuwanci a nan ana gudun arewa wannan ba shi da kyau nawa kukan shi ne ga shugabanninmu a arewa ina ganin shugabanninmu na arewa suna nan suna magana magana magana amma ban ji sun dauki lokaci suna magana a kan abin da ke faruwa ba ba su ganin kisa nan ne ban ji sun gama karfinsu suna kuka a samu zaman lafiya a da waɗannan abubuwa zancen aiki ya taso da muna da masaka a nan arewa akwai aiki abubuwa suna da kyau musulmi da krista suna zaman lafiya mu je makaranta tare muna aiki tare sai aka waye gari wannan abin yanzu haka babu a tarihin najeriya shugabannin kasa guda dawa sun fito daga arewa ina suke lokacin da abin nan ya shigo su waɗanda suna mana birnadin nan za a ce mani ba lokacin da suna shirye-shiryen ba shugabanninmu na arewa ina roko da babban murya ku zauna ku yi taro ku yi bindini ku gan yadda za mu yi maganin wannan abin za ku gaface ni ni ina gani ma wahala nan ta taso daga wajenku, ku ba mu gan abin da rawan da kun taka mana arewa ba sai dai suna maganan siyasa don haka ina roko ku zauna ku dauki da tako ku tara matasa ku tara duk wanda ya isa mu duba baicin wannan abin mu yi kuka zuwa ga Allah Allah ya dauke muna wannan masifa arewa ta zama arewa inda kowa yana da yanci ya yi rayuwa mai kasuwa ya yi rayuwa mai addini ya yi addinin shi amma abin sai ya juya yanzu haka yi barkate don haka ina roko ga masu sauraronmu da kirista da musulmi mu yi addu'a zuwa ga Allah ina roko ga shugabannin arewa shugabanci ba neman shugabanci da kawai ka zama shugaba ba gana wane ne zai cice mu wane ne zai share muna hawaye ina roko ku yi wani abu wannan abin ya kai ga karshe wannan shine na zuwa ga shugabannin arewa zuwa ga mutanen arewa zuwa ga masu bi da krista da musulmi arewa ta zama ba arewa ne kuma ba ba ku jin kunya wannan abin me za mu bar wa tsara masu zuwa ba za su yafe mana ba in ba mu yi gyara tun muna da lokaci ba tara mai zuwa ba za su yafe mana ba wannan shine rokon nawa mu mai da arewa yadda aka san shi da zaman lafiya da son mutane ba son zuciya da nuna bambancin addini ba na gode da wannan zarafin shine nawa jawabi da roko shi ma Sheikh Yusuf sambarga cikin ya ce duk 'yan arewacin Najeriya 'yan uwan juna ne kuma kamata ya su gudu tare su tsira tare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. da musulmi da kirista duka mun wayi gari mun mallaki najeriya wani daga cikinmu ba yi da iko ya hana wani 'yancin addininsa duk yadda musulmi yake da tsatsauran ra'ayi a musulunci wajibi ne ya yi haƙuri domin tilas in gari ya waye sai ya ga kirista sai ya ga coci sai ya ga gurin ibadarsu haka shi ma kirista duk yanda bai son musulunci to sai ya wayi gari ya ga musulmi ya ga masallaci ya ga rawani ya ga alamomi na addinin musulunci to tun da mun fahimci haka babban abin da ya wajaba mu yi kokari mu haɗa kai mu zauna lafiya da juna domin idan babu zaman lafiyan babu ma yadda za a yi a iya gudanar da yadda addini yake. yanzu idan ai muna gani a tashashen yada labarai na duniya cnn da ainihin jazira sauran kafafen yada labarai na duniya mutum ne idan ana bala'i ko ana fada ko ana tarzoma za ka ga mutum ya gidan shi da motocin shi na alfahari amma dole ya gudu ya fita ya bar gidan ya tafi daji ya yi bukka ya kwana da shi da 'ya'yan shi ya zo yana bin layi ana sa mai abinci a kwano alhali da shi wani babban mutum ne mai mutunci mai gida da iyali da komai wannan kaɗai kurin ya kamata mu gane illar musiba da fitina Allah mai girma da ɗaukaka ya ce mana fataku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khas ma'ana ku ji tsoron zuwan fitina yanda ita fitinar in aka jawo ta ta zo to ba za ta tsaya a kan waɗanda kaɗai kurin suka jawo ta ba tana hawa kan wanda ya jawo ta ta hau kan ma wanda bai jawo ta ba tana iya yiwa ma ta tsallake wanda ya jawo ta ba ta samu ba ta samu wanda aka jawo shi bai sani ba to da wannan yake kira da cewa hausawa na karin magana suna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki to ba ya ma fi zama ɗan sarkin ba ya ma fi zama sarkin domin in ba zaman lafiyar ba za a iya addinin ba sannan ai akwai wani abun da dole ne duk yanda mai wa'azi zai kare bai taɓa kowa ba to dole sai an faɗi gaskiya ai muna sane da cewa wannan fitinar da wannan musibar da aka kawo mana mu ta zama halin da take ciki a yau asalinta abin da ya haifar da ita rashin adalci ne shine hakikalin abin da ya jawo mana wannan idan da shugabanninmu za su zama masu adalci akan shugabancin da aka dora masu tsakaninsu da talakawansu wallahi za a samu ingantaccen zaman lafiya a najeriya to amma yau an wayi gari makarantun talakawa daban makarantun 'ya'yan masu mulki daban asibitin talakawa daban asibitin 'ya'yan masu mulki daban komai an bambanta ya zami mu iya samun zaman lafiya a cikin ƙasar nan hatta da wutar lantarki a ƙasar nan an kasa kammala ta kamfanonin ƙasar nan gaba ɗaya duk sun mutu yau ka shiga kano ka ga ainihin inda kamfanoni suka zama gawawwaki ka zo kaduna ka ga inda kamfanoni suka zama gawawwaki ka je sokoto ka ga inda kamfanoni suka zama gawawwaki 'ya'yan al'umma suna ta ƙare karatu babu inda za su je su yi aiki me zai sa ba za a samu matsaloli a ƙasa ba wato wasu abubuwan muhimmai guda biyar da ake so ka karewa talakan da kake ma mulki ka kare masa mutuncinsa ka kare mashi jininsa ka kare mashi dukiyarsa kare mai nasabarsa dangantakarsa kuma ka kare masa ainihin hankalinsa in kana mai mulki ba daidai ba ne ka bari ana shigo da kayayyakin maye da mai gurɓata tunanin 'ya'yan talakawa da jama'a ba daidai ba ne ka bar barayi da 'yan fashi da marasa gaskiya suna illa a ƙasa ba daidai ba ne ka bari ana harkar zinace-zinace ba daidai ba ne duk irin waɗannan abubuwa masu mulki su hana to an bar al'umma kara zube ba tsari wannan shine ƙarshen na ina muku fatan alkhairi da mu baki ɗaya. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To kahin Ladan Ibrahim Ayawa ya gama kimtsa takaitattun labaran da zai tuso muku ga wani muhimmin saƙo. Sashen Hausa na muryar Amurka ya ƙullo da wani shiri sabo ful takanas domin matasa. Shirin yau da gobe wata dama ce ta kyautata rayuwar matasa, maza da mata, tare da haska kwazansu da kuzarinsu da kuma fasahohinsu da ke ɓoye. Yau da gobe shiri ne mai inganta rayuwar matasa cikin haɗakarwa da ilmantarwa da ƙayatarwa ya kuma ƙarfafa musu samun kaihin fahimtar matsalolin da suka addabe su suka dabaibaye su a wannan zamani. Shirin yau da gobe na cike da bayanai masu koyar da darasi cikin nishaɗi da kuma baiwa matasa damar taka rawar gani a fannonin bunƙasa da ci gaban rayuwarsu. Har wa yau, shirin yau da gobe na ba mu matasa damar hurta albarkacin bakinsu a kan hanyoyin da za a iya bi a sama musu canji na gari mai amfani wanda zai kawar musu da rashin tabbas kuma su more rayuwa cikin yanayin zaman lahiya da kwanciyar hankali. Ku saurari shirin yau da gobe sau biyar a mako daga litinin zuwa juma'a daga karfe hudu da rabi na la'asar zuwa karfe biyar. Yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tahin hannunku. To yanzu ga Ladan Ibrahim Ayawa ya gama kimtsawa zai karanto muku takaitattun labaran duniya. Domadalla ma'aikatan tashar jirgin ruwa na Amurka sun cin matsaya na wucin gadi akan wani sabon dokar aiki a sakamakon daidaitawa da aka yi wanda ya haifar da wato tsaikon wajen fiton kayayyaki wanda hakan ya janyo wa kasuwanci cikas tsakanin amurka da asiya jiya juma ne dai aka cimma wannan daidaitawar amma fa na wucin gadi wanda ya amince a cigaba da harkoki a tashan jirgin ruwan kafin a cin matsaya na sadidan sanarwar da ke da sa hannun bangarorin guda biyu shugaban kungiyar masu fiton kayayyaki na pacific maritime association james mckenna da shugaban kungiyar manya-manyan dakunan ajiye kayayyaki wato international longshore and warehouse union bob mcera suka ce suna munna sun cimma matsaya na wucin gadi wanda zai amfani duka bangarorin guda biyu sakataren harkokin ma'aikata na ƙasar amurka thomas perez shine ya kasance mai sa ido yayin wannan tattaunawar da ya kai ga cin matsayar a wannan lokacin sojojin najeriya sun ce sun samu nasarar kwato muhimmin garin nan na baga daga 'yan kungiyar boko haram yayin da bangarorin biyu ke kokarin ganin kowane su ya amshe mallakan jihohin arewa maso gabashin kasar a sakon da rundunar sojan ta aike ta twitter yau asabar ta ce ta sake kwato garin baga wanda ya shige cikin halin oni yasu a hannun masu tada kayan baya a cikin farkon wannan shekarar Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan dare sai kuma gobe da sahe da izinin Allah ku sake jin wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin zaɓe ko naɗi wanda Ladan Ibrahim Ayawa yake gabatarwa. ga mu sallama da ku ga gaisuwar sa da zumunci da fatan alheri zuwa ga Hajiya Hauwa Garba Briyal a Damaturu jihar Yobe Najeriya da kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Gambo Mamman Gusau a Kaduna da fatan tana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya a mamata Kwaido da kuma Hajiya da Kawoje a kyabi da fatan duk suna lahiya da iyalansu yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa. da Mr. Yemi Obajimi wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Shadrack ne ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin goshin lafiya da wadata sai gobe da rana idan Allah ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.